أن يحبوا kana ɗakin mai duka ga littafin mai duka hannunka kuma wurin shi ka zo ka girmama girmamawa shi ne babban lada da mutuntawa ka mutunta kanka ya ce rabbi a kuzu a min shayadi ne wa a kuzu bika rabbi salatu yahduru salamu ala rasulina wa ونبينا محمد muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma ba assalamu alaikum ya jama'atar musulmi na wal musulmati yau lahadi 26 ga watan 12 shekara ta 2021 tsaron kwana ne biyar abin ya tafiya sa sai kuma ya ce 21 ga watan jimada bula hijira na dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da hudu sannu sannu ne sannu sannu ne sannu sannu wata rasa ce ba su daji eh, sannu sannu jiya karatun ya ce walan jai na mun kwaci ibrahim allah ka kwace mu waluna shi ma lulu mun tsirar da shi mun kwashi ibrahim da almajirinsa ilal ard mun kai shi wata duniyar ƙasa kudus allati wacce baraka na muka sanya albarka fiya a cikin ƙasar lila alami na ga duniya to ya ƙari Allah ce ai bayan nan ma wa wahamna da sai na ƙara ma ibrahim kyauta ishaqa na bashi da annabin Allah ishaqa a'a wa yaquba na ba shi dama annabin Allah yaquba na latan kari akan ishaqa wa kullan ishaqa wa kullan yaquba ja'alna ma mai da su salihin da mutane kirkin rabbi hablana min as-salihin amin aha wa ja'alna a'immatan almajirinsa da ke gefe ya ga takaici shi ma an kwace shi kuma aka ƙara ma ibrahim kyautar annabi ɗa annabi haka da yako. kuma aka ƙara cewa wa kullum min ibrahim wa ludan wa haka wa yaquba ja'alna salihin da mutanen kirki Allah ya sanya kirki wa ja'alnahu Allah ce na maishe su Ayi mata shugabanni ne ba ka jin daɗi ka zo an gwan ku a ci a rama barka ku a rama barka ku za a yi sallah ci a rama bisirin nan ai ga shi dan tunkuku ba a ce shi ne sallah sai dai in an wani labari da sai ku kuke zama a gefen hanya me aka ce kai ko daga gani a in matan an mai da kai shugaban kuma na addini kana zuwa ci an gata wani bismillah bismillah ai wurin ku ne Allah bai maka zaɓi ba daga ganin kama ana koro a shige ta a a a a ba ta malam da ta yi shiga ta ba mai da shi ba kai ne wannan sai kyauta Allah kai sai irin za ka sakwa ya sai a kira ka ka san kowanne nauyi nauyi wajen annahu mun sanya su a immatan shugabanni kuma ya haduna suna shiryar da mutane ya haduna suna shiryar da mutane ya amina da murnin dan fara mu rika gane alkur'ani ba da umarnin kansu ba ba gudun karatu ga kawai shi ya ya nemo yaji daga kano ba a'a ya da annabi ibrahim da annabi ludu da annabi ishaqa da yaqubu da jikan su malam usman dan gungu duk ya haduna suna shiryar da mutane ne ya amrina da umarninmu idan ba umarnin allah ka bayar ba umarnin wani hoge kato kala kato na kala kato buhari kala kato musulun kala kato turmuzi kala kato abin maja kala kato kawahidi kawargidi kala kato darali kala kato ishmawi kala kato izziya kala kato akarabu kala kato tuhumar barliya kala kato tuhumatul barwanin da tukam kala kato qala Allah shi ne bi amrina suna shiryar da mutane kaja ce fi'il mudarun marfu'un bi sukutin nun wal wawu fa'il kayyata don malamin naka ma jami'i ya haduna fi'il bi amrina da umarnin mu mu muka sa su to yanzu shi buhari da musulmin mu ya sa shi Allah ya saka cewa wa alhaina kuma na yi sako ilaihim zuwa ga ibrahim da lutu da ishaqa da yaqubu da muhammadu da munan kam ilaihim zuwa ga su fiye da alkhairati aikin alheri Allah na umurtar musulmi ne da aikin alheri musulmi ba inda aka mace su da ya aikin banza fi'ilan khairat khairat khairat duk abin da zai zama da ne da an duk da wani ba sa shiri da wani da wani ba sa shiri ka naka kayanka ka shirya daga nan ka tafi kyan daga nan ka wuce a kwanka tafiya sai ka je wani ba ya canza gaishe ka malar abin mai gwal ya ce shi ya ka malam abin mai gwada ta shi ya kai ka gan ma wurin kaɗan ya ba ka kuɗin moto ya ce in shiga da zo ga ma dubu biyar ya fi da zaka ce a baka to an kasan ni mai kuce to kai ne ba ka ne ta shi yana shirya da Allah yana shirya da kai kuka da ya fara ka ƙari ka ji filin khairati amma kana zuwa ka ce ko da nace zan zo wurin ka mai gwada ya harare ni ya yi zuga ya zama yana ta ila khairati ayyukan alheri malami na an tura shi biku to matan dawa ta ce ɗin ta dawa sai ce to ba a ƙarar da ita ba lobo ubana malami na ubana shi ne malami na farko a duniya don sani idan ana son biku mace ta yi yaji ko mutane na rikici sai ta ja gaya ma lobo in dai an gaya masa idan namiji ne an gaya masa to ya san damuwar namiji sai zo da ɗan kuɗi kamar fan uku a ai mustapha kwanan biyu ga tuku da kanka a tuya za a yi sai zai zauna baban ka zo gidanka suna zuwa sai ba da wannan alheri gaisuwa kai kuma mai haɗa ka da rabi mai gwal yana ta yabonka ɗan uwanka tare ka zo kaza kaza kai ka fanku ga magana rabi mai gwal fanku kuma irin na wancan lokacin fanku ku kudin uwar ka sadakin ta fanta ne ta yi sada in ba ta yi tsada ba

wa iqamas sala kai ka ce ba shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa iqamas salati kuma ya tsaye da sallah wa iqamas salat tsaye da sallah tsarin dokokin sallah shine iqamas salat bayan wannan tsayuwa ka samu daman ka tsaya ko a zaune ko a kwance ka tsare dokokin sallah sallah bai son kaza mai sallah bai yin kaza ka sai da sallah wa ita azzaka ba da abin da zai tsarkake ka gobe kiyama Allah ya ce wa kanu lana abidina tun masu bautata mana ne kamar hadisi nan da aka ce annabi ne ya ce buniyar islam ala khams shahadatu Allah ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sai aka ce a ah, wa iqamis salat wa zakat wa hajji baitullah man istara ilai sabila to aka lissafo wayannan abubuwa to in ka dawo kada Allah ne alqur'ani ta daga kullun lawo ya taso hajji dai qur'ani ne ya fada sallah qur'ani ne ya fada wasan azumi qur'ani ne ya ne ya kuma da ya zo bai zo da wani siga daban da ya saba wa alƙur'ani ba duk lokacin da ya ce buniyar islamu ala kamsin an gina musulunci kan abu biyar shahadatu allah ila illa illallah wa la sharika lahu wa shahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ka yadda babu wani mai kama doka sai Allah allah muhammad ne misal da sako ne wannan ya tabbata mun yarda da haka sai ce ni ya ce wa kama sala kaga ya saba sai ce a tsaye da sallah to iqama salati yana nan a cikin suratul baqara wannan bai zama hadisi ba in ka komo ne salbir an tuwaddu wujuhakum qibala al-mashariqi wa iqama salati na nan aure saboda haka alqur'ani aka dauka aka ce hadisi annabi ya ce sai kuma gaba ya ce ne wa ita yi zakati ga sha gaba na yanzu ba wa ita yi zakati ba da zakka ayar qur'ani wa saumun ramadan azumin ramadan shan ramadan qur'ani wa hajji baitin lahi shi ma qur'ani bai da alaƙa da hadisi hadisin allah a dai wani wuri da za a yi tangaran amma nan tangaran ba ta ci dalilin da muke ce 'ya'yan su yi karatu har da na banza saboda ranar ka samu da dan banza sai ka ce kasuwarka na ɗan iska ma na san shi muna kira da ubun abokan sai sai ce alimtu sharra la li sharri wa lakin li ya yace na san dabara da ƙarya da sharri ba nan ni ba nan ni maganin ne ni shi eh to baka sani ba kaga ba labarin da za ku yi da shi lokacin da muka kama wannan hanya mai kyau siratul mustaqim duk mun je gaban malami kafin nan ma duk malamin ne tukun mure na su kafin dai magana ba tukun mun rena su ba mu dauke su ba malamai ba don suna tafsiri da ya muke shirme suke mushrikin sai shi Allah ya ce ba tuku to duk wanda da muka je gabansa ba ma kawo masa aya tun bai san aya ba duk taron su ba san qur'ani da hadisi muke amfani da hadisi za mu bi mutum lin lin lin mu kai shi shi kan ga'a idan muka kawo aya to zai gudu ce ka san imamu na maliki radiyallahu anhu sai sai ya ce hadisi in ya dace mai kyau ya ce kwarai ma ka gudu kwarai shege na kuma yana gefe ba yana jiran ba shi a ce aya ya kawo kuma ya rena shi ya gashi da fulani a takure bai san ya fi tsiya ba sannan zai da cin to kuma hadisi ingantacce shine wanda ya mawafaka da ayar Qur'ani ce kwarai na ce to shi ke wazi kuma qur'ani ya ce ayyuhal ladina amanu atiqullaha wa atiqur rasul wa ulul amri minkum atiqur rasul ay atiqullaha Allah. ayatul qur'ani a rasul hadisi wal amru minkum wa da yace wa ulul amri minkum fikum sai ce kwarai ko ce to saboda haka sai mu duba qur'ani shine farko sai ce gaskiya ne to ya mutu da an taba qur'ani to ya mutu don ba ranar da za a zo wa ibn rasula yawwa to amma ka dubi son rai ya ayyuhal ladzina Amadu aka ce masu imani garkuwa a laha ku yi da'awa Allah wa atiqur rasula kuma manzon Allah da'a ba manzon Allah ya gaya muku magana ba a'a in manzon Allah ya aiki da alqur'ani kaza ku yi yadda yi kaje da ayati wa da amri masu wa'azi sarakuna farko ne sarakuna in sarki yau ya ce ga abin da Allah ya ce ka yi ka koma garu dole suna kudi da abu amma sai aka ce fito ne hadisi to tun din baka san wannan ba ba ka iya zuwa magana da shi domin su ba abin da suke gaba da shi sai littafin Allah kuma ba san shi ba da ramadan nan yi dukkan na wuri wuri muke goya rama ba shi je muje ji tafsirin wannan je muje ji tafsirin wannan je muje ji tafsirin ba wanda ba mata da nan da rika da nan da sai mu zo ma je mu da rika yana fasa da mutanen da shi suna bukatar a musu allura na karatu na karatu qur'ani shi ne tsaye tsayayyen littafi kuma malaman da suka wuce masu qur'ani zalla Allah musu albarka sun dage sun dage sun yi iya ƙoƙarinsu dalilin da suka ki haɗa kansu da mission da sun shiga mission da sun bata kana shiga cikin su kan bata Allah ya kare na gaba wallahi jefa shi wuta Allah ya ki kona shi ka ci bai ceto Allah Allah ya ki kona shi ka ce annabi zai cece ka to ga annabi kakan annabi din gurin don annabi Ibrahim yana gaba da annabi Muhammadu ba gaba na shekaru ba gaba na daraja shi ma shi ma yake koyi Allah ya cece shi yanzu saka ce wani da annabi Nuhu shi ma annabi ne yanzu ai da yaron malam ne to yanzu ya zama malam atayna hu hukuma mun bashi hukunci kamar da aka ba nan Muhammad Qur'ani wa ilma mun bashi kuma sani Allah ka ba mu sani ba mu sani ba sai alqur'ani ni wani na je yawo kaza a binciki kaza a binciki kaza a kwana kaza kai baka yi shi mu ko mun yi don muka zo da ma daga sha biyun dare sai asuba yayi aikin kenan da zamu rika yi kuma muka daina malami ma ba na ba mu labarin malamin da mai qur'ani zalla ba ma sai sa'ad qur'ani bai zalla shi to idan ya faɗi ƙur'ani sai mutu kamar ya soke mu sai mu ce ga hadisin annabi wuri kaza ga hadisin kaza ga sai mun ƙara hadisai kan an ba sai ce ko aya aya ba da ba yadda ka san ka tafi da shi rusa gini haka aya ke rusa hadisan idan ya rusa sai ran mai bace mutum kurar shi ja gini amma da hausa za mu faɗa ba aka <laughs> fara faɗa da larabci ba za ka bar makarantar wani hutan annabi lutu atainahu mun bashi hukuma hukunci kamar da alqur'ani hukunci wa ilma mun bashi sani ku ilimi sai dai alqur'ani najainahu mun tsirar da annabi lutu mun raba shi minal qaryati daga alqaryar nan annati wacce annan alqaryar kana ta kasance amalu tana aiki amalu tana aikata alhabaisa aikin alade isa kazanta namiji ya sadu da namiji namiji ya sadu da matar da ba tashi ba mutum ya sha giya mutum ya yi caca mutum ya ci riba mutum ya yi karya da sunansa haba'is innahu su kanu sun kasance kauma saudin miyagun mutane da ya zo sai ce fasiki na fasikai ai sun fice ga bin rahman Allah to shi lulu ya muka masa wa anhallahu fi rahmatina innahu min azwajihi Allah shi mana haka baki ɗaya Allah shi mana haka baki ɗaya sura na faɗin ayyukan annabawa yadda suka yi in kai ma kai za ka samu haka wa adkhalnahu sai muka shigar da lulu

bayanin jikokinsa wani wa an yi nuhu iz lokacin da na da nuhu min kam nuhu ma ran nan guguwan bala'i ta taso ya kira su to kai yanzu nuhu ya kira allah kai ba za ka kira allah wa nuhu iz nada ya kira min kam kafin ibrahim ya kira fasta jamna da mu karfa masa allah ka karba masa wannan jai na mun kwace shi Allah ka kwace mu a cikin wannan bala'i Allah ka kwace mu cikin wannan bala'i wa ahlahu da iyalansa min al-karbil azim daga bakin ciki annabi ka a hannu, ka a daure kafan ka ai majajjawa a jefa ka huta ka san bala'i ta isa kai ko ba daure kanta suka rike ka guda 40 suka juya suka juya aka wada wa huta ai haka ta kare min al-karb bakin ciki al'asir da girma amma da aka yi ma nuhu wadakanci aka masa wadakanci aka karyata wa'azinsa allah ce sai na tsirar da shi da almajiransa daga barin bakin ciki mai girma wa nasarna wa nasarna yace ce rabbi la tazar min al-kafirin duk wani magidanci ba kashe shi kawai rabbi la tazar annabi kada ka bari a kan kasa min al-kafirin in dai arne ne dan yara magidanci ne shi eh, kashe shi ranar ko da yi kafin ranar sai da ya sake cewa rabbi annima galubu magalubu an rinjaye ne an bi ƙarfi na eh. banda yadda za a yi ala ci ce ni na san da zai yi kowa na kasuwa yana sai da ayasa da aduwarsa ana ta shirya taka sai ga ruwa ya kullo a tsakiyar doka ana ganin wasa ne wasa ne sai ga ruwa daga sama ya haɗu labari kuma sai yadda kwa hali ya kasance kuma ana ya ce ah, wani sarɗa mun taimake shi shi yanzu duk wannan bala'in da ake yi shi ya san hanyar da zai biya kashe abin a cikin kiftawa ba za ka sake jin abin amma duk wani taron halitta a duniya ba wanda ke ganin wannan shi kuma ranar da yake so ya kashe abin ya mutu kenan ya ɗauki kam ya kare in aka ce mai yi ma ya yi ba ma zai fara yasa komai lamari kamar da shi zuwa gare shi wani sarrafin ya ce mun taimaki do min alƙawar da zina kada mu game da mutanen da suka karyata bi ayati na ayoyin innahu su kanu kama sau miyagun mutane da duk wanda bai son qur'ani mummunan mutum ne kar ka ɗauke shi abokin wasa kawon kawo sau mugun mutum makiyin kai wanda bai kaunar alƙur'ani kafin kafin kai sa ta banza ce fa'adaran kana sai muka lutar da su akwai yan saura a tudu allah ce an jama gina baki ɗaya ba wanda na bari ranar da yake sun ɗauki wannan bala'i wannan ba za ka sake jin labarin shi da wanda ke ofis ke aika musu da ofis ɗin waje da na cikin gida haka sake jin labarin wanda ko dama allah ya wuta bala'in zai same su a kashe su a ciki sai an kashe su wanda za a kashe dukiya ci dukiyar su a cikin ya rubuta za ta same su to muna fata duk wani gefe Allah ka karfe mu cikin su ka kawo mu inda suke don albarkar Qur'ani sai ce baka labari waɗannan annabawa ba inda ma ka san inda suke labarin ka muke labarin muke gaya maka ba dauda an yi annabi dauda isra'ila sulaimana dauda shi ya bi sulaimana shi ma ba isra'ila an wani harka muhammadu kai baka ba mai buhari mai musulun shekun sama iz lokacin da ka ji ƙwar'ani ya hukumani da daudan da suleiman kaji sun zamo alkalai sun ci suke hukunci ya mani suke hukunci su biyu fil harsi aka haka gona iz yayin da na fashat fihi ina fa'ilin ganamul qaumi tumakin jama'a suka a cikin gona ne tumaki tumaki na fashat fihi ganamul qaum tumakin jama'a kawai an yi wake ya lura gobe za a zo a rora wake ne wake lafiyayye komai na ido bi suka shiga kan suka me ko na yana zuwa sai mu da awaki a cikin sa sun bi ɗari biyar suna harka to wanne zai ka ga awaki na birjin a sa ka san ko gonan jiya ba irin gonan yau ba katta suke noma Allah ya ce wa kunna mun kasance hukumihin game da hukuncin da suka yi shahidi na muna wurin annan muhammadu baka amma mu muna wurin ana hukuncin muna wurin to in mai buhari da musulmi ya baka labari shi yana wurin ne wurin ba ni da ina jinka kayan abin sha masu yawa Allah sa albarka Allah kara buɗe Allah ya kara haske Allah ya ɗaukaka Allah shi buwayar don albarka Qur'ani Allah ya ce ga uba da ɗa suna hukunci a kotun musulunci ta na ha Suleiman sai muka ganar da Suleiman ba mu ganar da Dauda ba mun ganar da Suleiman shi Dauda ya ce kawai tun da dai gonar an gama an cinye ka ɗauki tumaki shi kuma mai tumaki da gona zai ya ce ah, a haka rayuwa shi mai gona ya ɗauki tumaki ya tafi da su rika shan nono shi kuma ba kula ta ne da bai gaji noma ba ya noma masa kayansa in noma kayan abinci sun fita ya yi daidai sai a zuwa yi transfer da awakin ka shi kama gonarsa ka ce ci wannan ne ba har na hasu da iman shi ai ba kula ta ne bai gaji san noma ba sai ka ga yana noma shanu ne bala'i ya same su ah. amma kana da sa dubu tumaki dubu akwai dubu me kai ka da tukunan eh ni na fahimce ka dubu to sai ne a nan wayan suka ce da aka fahimtar da su da mm. wai wata mata ce ake rigima a kan aka rasa mai dan tsakanin su su biyan sai aka sai dauda ya kasa yanke hukunci shi kuma da sai ya zo ce a'a shi zai fahimci wannan abu a ɗauko ga a yanka wannan da. ne eh, wacce ba ta da ta kaga za ta ce a yanka. Sai ta ga za a yanka da ta ce wannan ta ce a'a. Ya ce to wannan ita ce mai ɗa. Eh, wacce kuma ta yarda. Wannan ce maka sa ta kai. Haka gaba da Ka kowa fito. ya ce ba hamna Suleiman muka fahimtar da Suleiman in ji Allah Allah ya fahimtar da su amma da ya zo sai ce wa kullum da dauda da Suleiman a ta yana kuma kowa mun ba shi hukunci wa ilman kuma da sani wa ma ma'a dauda lijibala mun kore ma dauda duwatsu yusabbihina suna tasbihi Suleiman bai da shi waɗanda tsuntsaye ma suna tasbihi tare da shi suna sallah tare da shi Allah ya ce wa kunna mun kasance fa'ili da masu aikata yadda muke so shi Allah yadda yake so yi haka yake yin ya yi kace Allahu dauda wa allamnahu mun sanar da dauda sana'ata kalba wasu ce sana'a goga sana'ata aiki sana'ata aiki sana'a labusin riguna ashe kawo bature ne wata motar da hannun gudan ba za ta shiga ba kakanmu ne annabi dauda isra'il shi ya fara yi rigunan ake yi da yaki in ka je jefa a iskan banza ka da takobi kayi a banza A sule ashe a shi ya fara yi ya ce labusin lakum rigunan taku litoksi lakum don ta kare ku min ba su daga kaifin makamin yaki fa halamtun runa za mu gode mana a ajira tambaya fa halamtun runa za mu gode mana mun muku aiki za mu gode mana ko ku haka to yanzu ka zo duniya ka san ƙura'ani ba kuma ma ba baka sani ka shiga ta'adda mai qur'ani kake ce masa kafiri kai ka shiga ta'adda da musu kai ana buƙatar ka san abin ka sani ba wa'anda suka san abin ka ce kafirai ba sa son abin so duk mai annabi shi ya zo da shi kana nufin kai tarbiyyarka mu wannan ne annabi ya zo da shi ko buhari ko musulun ko turmuzi duk duniyar musulmi sun yarda annabi bai da littafi duk duniyar musulmi sun yarda abokan annabi ba su da littafi duk duniyar musulmi abokanan abokanan annabi ba su da littafi ƙwa'ani ne littafi su littafi kuma na allah ne kwana daya ƙwa'ani littafin allah ne kwana daya ba su littafi ba su shi ba daga bayan ne aka tsumu aka tsumu aka sa kamar da ake aji tsoron giya da wake a gwanku ya tsuma maluma ilimi ya tsuma aka tsuma aka ce za zauna haka kai za zauna haka sai wanda ya zo ce wani baka ji mai shugaban da ya zo gare sa ba ya ce abokanai na ne suka zo suka tambaye ni zan dan rubuta musu wani abu na al'amarin da ne ko ba ka mai shugaban ya ce ba haka ya ce to ya suna abokanan ai ƙarya ce kuma ya yi kawai ya ce kai ai gara ya rubuta ya rubuta shi ne aka yi ta bidiyo aka yi ta littafin iri iri aka ce to yanzu kamar da yake cikin shaidar risala aka ce to yanzu mutum ne sai ya yi zina da mace sai matar ta sai ta haihu to ita kuma wacce yar da ta haihu aka haifa ta ga ayarsa ce sai ita ma ta haihu to zai auri wancan yar ko ba zai aura ba shine a risalar zaka ne ce wala ya haramu bizina halalun bari fada maka ran kambu wala ya haramu bizina halalun aka ce ai duniya yi zina da ita don ta samu ɗa to ba zai hana ya aure ta bai ta uwar tukuna za a gyara daura su je su ci gaba da kazanta su ko kuma yar ɗin tari katun da ba a hanyar halar bane ina iya aurenta inna Allah wa la ya'muru bil fahsha'i hmm. ko kul inna Allah Allah bai mu da fahsha'i ya ma ba da dama ya ce in kaza ya ka bi azumi ba bai mana kalayi ba yi kana shan azumi da gangan kai ka bai ba da wani gaba gaba ba shi da ciki balle ya kafara balle ce kafara ba shi ma da bai kama ka wannan labari azumi da ba da Allah ba ka wannan labari su ne suka yi kokari idan ka sha azumi da mantuwa rabbana za fizina inda in au a kakana sai ga mutum na haka karshen a ta shi ke ke za ka ji jiki yana da condition ɗinsa baya wargi shi wani sai Sulaiman bin Sulaiman bai daukan kisra sai ce wani Sulaimana ba zai dauki kisra ba zai dauki ruwa zai dauki fata tunda yana da alif da nun guda ba zai dauka ba na barka lafiya wani Sulaimana Sulaiman mun ba shi arriha shine jirgin ruwa idan haka mutanen sa jirgin ruwa ya ja sal jirgin gudu take tafi injin yanzu ba wai yana zama haka kawai iska ya dauke shi ba ka aje wannan magana jirgin ruwa sunan garin da ya rayu ma Sulaiman ake kira har yau a ƙasar Yabinan Syria Sulaiman ake kiran garin wasu da Sulaiman riha yana da iska ai kaman ina gaya maka bakin ruwa za a yi jirgi har gobe kuma akwai shi ai ta yi bi kaga irin jiran yawa to sai a yi wanda ya ninka wannan takwas ko goma na kakan wannan a cikin jirgi ya zo kakansa a kansa daga jirgi ya zo to sai jirgin nan sai a cika buguna kamar ɗari biyar ko nawa shi kenan sai a ja sel ɗin sama da iska ya zo to ko inji wannan bai kashi gudu ba lillahi da ilaha da allah sai ka ji kawai gudu ake ta sai ka ja na daga hannu ana bye bye sai ka zo masarati na cewa yaya ja ta sai mun sanu sai kuma kwana biyu tafiyan da za a yi tuki a kwana goma ana ta ba da aiki a iska lokacin da zai tafi da ku za a ga kayan jirgi kato a tsakiya sai da inji ruwa na takawa na tafiya ta ta ta ta ta to da jirgi ya iska ya fara tsaya sai a daga komawa gefe don kana da sai a koma inda ka taso Allah ce na ba su ne manuwa asifatan mai karfi kamar guguwa tajari tana gudana da amrihi da umarnin inda yake so ai dama mai jirgi ga abin da yake so ilal ardi ta kai shi country kasa allati wacce baraka na muka sanya albarka fiya ya cikin kasan kasar kuma wa kunna mun kasance bi kulli shay'in bisa dukkan komi alibi da mu masanan abin ne Allah ya ce ba abin da ba mu sani oh wa bil aljanu sai ya ce shayatin aljanu daban shayatin daban dukkan kansu daya su shayatin aikin su barna su duk in noma su zo su kona yanzu aka kawai da baya kama barnata ne a kona gona a kashe mai gona a kashe mutane a kashe dukiya a kona gari a yi wannan to ai shaidanu ne wai kaka shaidanu ne kuma shaidanu ne za ka je ka ce za ka yi sulhu da su banda ka zama wawa in ka ce a biya ɗan ta'adda ɓarnan da aka wata to shi kuma ɓarnan da yawa mutane wa zai biya su wawana wa zai biya su wa mina shayati shaidanu gagararru man kajiman man ya gusuna in an ce gusuna tekun ba ba yin kogin kaduna ba ba karamin kogi ba kamar kogin yawuri shi ne nake maka misali da shi wani kalba ko ko na fatakwal wannan su ne manyan teku ba irin kankana na fara bilwai ba shedanu na tafiya can cikin ƙasa ne su nemo abin ruwa su kawo aka ji sunan su shayaɗu manyan kusur kurman su nuta cikin tsakiyar can ƙasar ruwa su nemi duk abin da ke ƙasar ruwa ba ma kifi banza ba su ɗebo su kawo su eh manyan kusuna su muta cikin teku da kasani to za su je can kasa su ɗebo abubuwa jauha su menene na ruwa ma'adanan ƙasar ruwa su fito da shi ba ma wannan nuta ba wa ya amaluna suna yin aiki amalan aiki duna zalika ko ma bayan wannan Allah ya ce na kunna la muhafizin na san adadin su ba idan dai ya fita ya kuka wa na mun kasance da mun gabe da su hali da mun kiyaye su kan mun kira da su hmm? akwai inda Eh, malamai ba ta to yanzu kamar wannan da sura da aka yi wayannan da tafai jawahir da ma'ani buhari da musulmi qawaidi aka raba mutane da alqur'ani har ma mutum na ganin ka da qur'ani kai ba kowa bane shine kowa a ake shedan a shedan ne sai wannan za ka gaba an ga mai qur'ani da riya yake masa ya alama alama alama barka da alama alama wai shi ba komai bane a kullum da mai takuna ce na tin 85 ne ko na je sakwato na sa'olin littafi sai na kawo malami na sama da biyu na wani da shi ne sai ya dauka ya duba ya duba duk kuma lokacin hadisi ne kawai ya duba ya duba ya duba ya ce usman ya ce allah sama da ta mace ya ce mutanen nan da ake ce masu kafin da tasiri na ce alƙadu ya ce kabiri ya san da ashana da masu zaman kawai da sun ji ciki ya ce da sun san wannan littafi da ba za mu yi wa'azi ba abin da gami ke amma hankali na bai kuma san ina mai fadi ni ya mace mai littafi kuma na yadda na koma gwagwaran na wazi ya kama sakwata na za su na je samu sakwata na ce littafin da ka ban san mun shi naira ashirin ya ce yanzu an ƙara biyar na ce kawo sai na sayo na zo na aji sai da na zo ibris ma da wakin aljan su sai gundi ranar da ya ce a zo a bikici ƙur'ani sai ya zo da wannan littafin na can na da shi sai ya zo da wani na can na da shi a tuwa sai ana ya ce kai duk littafin da kake da shi ma na da shi ba in ya fito da wancan ana da wannan sai ce to mu je mu bincika kawai da hadisan da duk karya ne ya ce duka karya ne ya ce ƙarya ne ce karya da na je wancan littafin da ke son baka labari da na kwanta sai da wa a sallah asuba jikin rawa yake garewa ya je gaya ashe dakon banza muke yi duk abin nan da muke faɗa mai littafin nan yayi kace kace da hadisi in na duba na duba ya ce ba za ka bace na ta ayo shi kuma na duba na duba hadisi kaza ya ce ga ruwaya ta ƙarya ce wannan ƙarya ce wajen sama da shafi ɗari biyar ni ko ban taɓa duba sai na ɗauki wani ana ce almasiru ya lufe biki. sai ya ce mai buhari ba shi ɗan irinsa sai daga ba da faɗi sunan littafin almasiru yaluhu fil ukhra sa'idu zahabi shi bari fara maka ji almasihu yaluhu fil ufqi ta'lilu sa'idu zahabi mutumin labana shi wannan ya ce duk waɗannan hadisan su suka toshe qur'ani ba mai amfani da su sai kafin ya ce kai da kace buhari mutumin kirki ne me shaidan ka na buhari ba ka da shaidan ka haɗa ka da ji shi in ji shi ya ce ai ruwaya ne kawai abubu ya karbo daga dankali dankali ya karbo daga barkono barkono ya karbo daga tantase tantase ya karbo daga cinta cinta ya karbo daga masoro masoro ya karbo daga kalambari ya abin da ka zo da shi kasa Allah duka ya ji ya ce kar ya ce kawai kare na baya wata nan na hau mashin da ya zai kara mana ya ce ya ci mutum da duka aiki ya zama ja to lokacin ba ma ganin kunya kuwa shi ogan kwata-kwata gaban sa muka je daga mu sai shi mun lokaci abubuwan da zai kare ya ce kare ya ta ba mai ɗari biyar a cikinmu ba mai dubu kai ba mai naira ashirin da ni da arama shi su nusu shi ne mai mata dubu ɗaya muka ce duk a mutu kawai ƙarya ne wannan abin ƙarya ne a ah, to irin mu ya nuna to kame da mu baya da shi ne da yin ɗauke ce a yi karatu ka karanta da kanka kai alhaji basiru ka karanta da kanka to za ka yi imani amma labari ya gaya maka to ya za ka yi ka karanta zai ta tafi shi ɗaru ne suka yi shi don su ɓadda mu shi ne Allah ya ce ah, to mun mallaka masu ne ma mu shayaɗi mu man yahusu na lahu masu kai cikin jikinsu su noce cikin ruwa kurman wa ya amalu da suna masa aiki amalan aiki dole zalika bayan wannan ma wa kunna da zai da mun adadin su kai kace mutti wa ayyuhal ladina yanbaghi li ahadin min ba'di haka ya addu'a kai ma sai kai Allah ya baka duniya da lafiya mulki abu mai kyau matukar za ka yi adalci ka gama sai a taru fiye da jama'an nan ashirin kai ake jira kuma sai lokacin da ka zo kana zuwa iya kalma da za ka yi kawai sorry ce no problem sa amma da bashin su karfe ka dade ya ce wa ayyuba an yi annabi ayyuba wanda aka ce ya rashin lafiya ko ina a cikin shi tutsa na fita kowa ya kaurace masa sai matarsa ce kwara ɗaya take tafiya ta nemo abinci ta kawo masa wannan labari ne na manya sai ya ce wa ayyuba izina da rabahu ya kira allansa ce kai malami duk abin da ya same mu mu kira wa wa ayyuba izina ta rabbahu ya kira ubangijin to me ya ce ma Allah ya ce ni ayyuba masaniyar ɗurru ya ce tsanani da wahala ta shafe ka ji kalma ɗaya ba sai ce wa an ta kai Allah yana magana da Allah a gabansa bai ce wa kuwa ba sai ce wa an ta kai Allah a hamar rajimi ne in tausayi ne babu kamanka jama'a kun je da ke addu'a ba wani dogo kashi shiga kashi ka kashi nan kai kai rabbi yace an yi masaniyar duru wahala in ka ce abduru talauci annuru cuta annuru rashin lafiya wannan za'i da kamar shafin su rashin abduru da ya faɗi wannan ya ce bala'i ya kan mun sai wa an ta kaga allah na gabansa an ta ana kama abokin magana ka ne an tafi an ta haza bi ali hatina yana tafi yana nesa ne eh yana wurin ne ai an tafi an ta haza bi ali yace wa an ta kai allah arhamu kaji ba arhamu kai ne mafi tausayin arrahimi na duk masu tausayi ba su yi kaman ka rabbi ani masani ya wa anta arhamu arrahimi ciwo ya yaki فاستدورنا له فقدرنا ما به من ضر ce rabbi anni da ya ce anni masani ya an ta hamu rahimin bai ya ce sun mafa sai ya kawo fa fasta jamla da umumansa ka zo wajen mai gidan kare ya alhaji na so aya na fahimci kasuwancin zuwa alhaji na suka nuna min komi da komi. a ba da kuɗi na kai na wanda ni ma zan je in yi in na dawo in dawo da kuɗin da ribar da za a ɗora a ɗora ce an ansa kana da na magana Allah ce fasta jamla da umumansa Allah ka amsa fa kashafna ma bihi ji qur'ani fa kashafna an ka gida aka fa kashafna mun kwaranye ma bihi abin da ke tare shi kura da bakin yanzu sai ce min durrin ko wani ko da ke shi mun dauke shi Allah ya mana wa atainahu ahlahu sai muka bashi jama'arsa almajiransa duk sai muka kara masa shi annabi shi malami almajiri ke alfahari da shi da ka fara alfahari da ɗayanka za ka lalace almajiran nan naka su ne ka su ne ka su ne komi naka ba a ce nawa da sai muka bashi sa wani silamu ga kwatankwacin su ma'amu tare da su rahamatan ne inda na wanda kyauta ne da gari mun ji allah to me yasa allah ka kawo wannan labari wasu kira da al'adu da duk mai bauta na ya ji wannan ya yi aiki da shi Isma'ila annabi Isma'ila dan annabi Ibrahim wa Idrisa da annabi Idris wanda da ka ce Ibrahim sai ka ce Idrisu wa za kiblu da zikiru nan ba ana hada wani ba ba halaye ake so a hada Isma'il da Idris da za kiblu kullum dukkan su mina sabi na suna da hudu dalilin haka su kenan suna da juriya amma kana so a kace ayatul lahi yana da hakuri ba da sai da nawa yana da hakuri dan hasan mai kasar yana da hakuri ana kirga masu hakuri ai kaga duka masu hakuri ne biliya yana da hakuri mujele yana da hakuri duk ana kirga masu hakuri ne ta shahara yana da hakuri ta zama ta jagirin da zama wanda mashin ya yi masa ganganci sai shi a kai da moto sai da yi mai mashin cikin daji ya danne shi ta shahara saboda hakurinsa kaji wa isma'ila wa idrisa wa zalkifli kullum mina sadirina suna cikin hakuri mu dai haƙuri da zamantakewa mu yi haƙuri da junan mu yaɗe ma junan wani ya tashi ya ta wauta yana faɗa kana kallon shi ya gama kace to kai haƙuri ai wani na jira a can ku haɗu ya yanka ku shi yana so yanka ku a kuma ga shi nan ci gaba ku shi wannan wani da Allah ya bayar shi ya san dalilin ba shi wani mutum ya ce maka ga dalili ƙarya zai maka a shi kuma ya zaɓi wannan angon bai zaɓi jihari ba don jihari ba kowa da suka ka da jirgin aiki da ɗanka ga makwauta ka zuwa sun gaishe ka amma nan angon in na je jihari ke neman kwabo da ina dawa in sha biyar ne can ba biyar ina zuwa da zai samu ana kasuwa ce kun je wurin jama'a da ganin ana kasuwa ka aliyu sai mai ta hira mai ta hira ce wasu makajanci alamtun gina shi a shi na yin na taso shi kenan ina shigowa ina wuce gidan gwamna na da cikin jama'a na fita kuli zai ga jama'a na haka ana ta sai nan ne binni nan ne binni can gida ne guda uku kato irin wannan kawo masallacin nan daga kai sai karanka sai kuma tsuntsun nan da ba a cin shi mai su yana nan kuwa katanga da katanga ne kana tari za ka ji na ciya ciya zai ji na to ainihin ne to sai allah ya zaɓi nan kuma tsakiya kuma gida guda biyu ƙatu ai sai gode wa allah to sai mu yi ƙoƙari mu yi aiki domin da za su zo gobe za su ce mu ba mu iya iya za su ce allah ya ji kansu allah ya taimaki iyayen mu sai ƙoƙari a nan su da wani su ma da wani allah ya ji kansu sai kuma su lokacin kuma sun samu sabon fahimta suna gudu suna cikin tafiya su mata ce ku tsaya sai a zo da wasu ilimin Allah ne a ranar da ya tashi saboda aka ce wa Isma'ila wa Idrisa wa Zalkili kullum min asabiri sai ce mai mutumin na wa alfa'ilahum fi rahmatina mu yafe ba junan wa mu mun shigar da su su ukun nan hmm. fi na cikin rahama mu Allah ka shigar da mu cikin rahama innahum su min salihin cikin mutanen kirki suke Allah shi a ranar kiyama mu shiga cikin mutanen kirki ba mu da Qur'ani wa wannan aya in muku wani leƙe kuma ku rike ku kama da ya zo sai cewa zannu ne wancan mai suna nun guda a jikin yunusa akwai nun guda in an yi lokacin da zahaba yunusa nusa ya tafi ƙaliban wanda shi kansa ya kusata an kusatar da shi ya yi kira zuwa ga allah aiki kamar kai da alƙur'ani ka faɗa a rigasa ka faɗa har ka zo shi ya na ɗaukar ka ba mu kaci ya sakar kan shi Allah na fitira alai kamar ba za mu iya kama shi ba ka ji Qur'ani fazanna an sai ka an masdariya da kai da ke rago fazanna an lan naqdir alai ba mu da iko za mu cance shi ya tafi ya shiga jirgin ruwa ya tafi ya fushi ya shiga jirgin ruwa da sakabar sana'iraki ya shiga jirgin ruwa ya bar ne zuwa zai tafi abin sa kawai nan da aka samu man fetur inda je wa'azi da ya je kuwa sai aka yi ƙuri'a ana ƙuri'a ta faɗa kan datti aka kuma jefa shi a duhun teku tekun ba da tukoro wani gasar nan ya kawo aka jefa ka ni da gida duhun teku ba ga duhun cikin kifi ba ga duhun bakin ciki ba goma da goma Allah ya ce da mu ake yi yanzu aka kawo mana wannan an yi annabi Muhammadu baya duniya fanada Yunus Yunus ya yi kira fil zulumati cikin dubbai sai ya ɗauko allin da ya ce ba zan na na kadira allin sai ya zo na in za ka yi addu'a ka riga sa wannan allin Allah ilaha ba mai ceto Allah ilaha ba mai kaba doka Allah ilaha ba wanda za a bi illa an ta sai kai yayi daban da rabbi anni masaliya dhurru wa anta da bilawa bada da mawuce ne Allah ilaha illa anta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yana gaban ka ne Allah Allah ila ba mai taba doka illa an ta sai kai subhanaka ka ka ka ka ka bai ce subhanan ba subhanaka sarki ta mata gare ka inni kuntu min zalimin na cuci kai Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min zalimin wannan na shiga da dalilin ga muku da wani malami abokina mai shi a 100% yana matsayin kamar na uku a najeriya ya je makaranta a iran kuma sai aka ce ya je bautar kasa da komi a iraki iraki kuma goga lokacin yana aiki ya gama an dawo goga an karya shi amma in an je wurare ana dasa bom shi kuma gashi dan najeriya ne kuma can aka ce ya je larabawa mutanen can ba larabawa yan wasu bayan can sai aka tura su inda ba tashin hankali shi kuma sai aka tura shi inda ake dana bom ya yi shuru ya tuna kaddara allah ya yi sai ta wajen wani ayatun lahi babba na biyu suka gaisa suka gaisa ya gare shi duk da larabci suke da shi sai ce aka ya ce an tura ni iraki ya ce iraki ya ce to me damuwa sai ce akwai damuwa sai tattali gida sai ce masa izan ta haita salatar sufi a ta salatun na a ta kaddimu salatun na fi zama a salatar sufi ya ce ajal ajal ya shi na'am ajal ya ce idan kai sallan asubahi kakan iya yin nafila bayan asubahi ko kana mazhaban maliki wanda bayan asubahi ba a nafila sai ce a ajiyar na yi sai ce kana na tura ya ce kana ya ce ta ba da zai same ka duniya da lahira wani masifa in ka ga wani abu daga Allah ne da ya ce shi za ka tafi ya ce gobe ya ce to gobe ka zo gobe na zuwa ya ce to gobe da za ka je tun da yau za ka yi asibahi gobe don ka gama sallar asibahi ka tashi raka kai ka yi ka karanta Allah ila ila anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin da 41 ka yi raka a biyu ka yi sallama ka tafi iraki haka za ka je lafiya ka dawo lafiya da ya aikata sai doshi iraki suka je sun gama abin da kibin suka sai ga wani hotel sai ya shiga ya sai sai irin wayanan su ba irin namu ba sai ga wani hotel can akwai miyan da ya dace da shi sai ya bar nan wurin ya je can ya sai miya sai bom ya tashi a nan ma'alawa ina nazari ya yi su sai na tambaye shi ya ce to ka cinye wai nan ya ce a ɗaki dai na je na cinye wai kaga dole ce ya ce dai ba dai wani abu ya sami ka fito yan kuwa? ko ba wannan ba duk inda za ka je ka karanta wannan waskurullah a kasira ka ambaci Allah mai yawa ka karanci wannan Allah ya kwace mu daga hannun wannan bala'i duk inda za ka je garin ka zai waye za ka je kasuwa ka gama ka zauna ka karanta wannan ba adadi ko carbi ɗaya ko biyu ko uku gwargwadon ikon ka ne masurin da ka kawo da lamarin ka ga Allah ba wani abin da zai same ka in Allah ya yarda shi ma ya dosa abin da ya same shi bai kubuta ba akwai wani abin da ya same shi kuma Allah ya kare shi ashe in za ka yi ba la ilaha ba Allah ilaha illa anta Allah subhanaka tsarki tabbata gare ka inni kuntu mina zalimi kaga kuntu din yanzu gashi ya zama naka inni kuntu ni na kasance mina zalimi to Allah sai masa yaya mun dibo fa na lahu wa najjaynahu min kazalika ji qur'ani idris bebe ka ji qur'ani yace wa kazalika mu'minina yadda muka tsira da shi na haka duk mu'mini za mu tsira da shi bari yi wannan tukun alaihi salatu wanda zai wa akwai taro ta musamman duk maganan karatu da za a yi na sauka ranar sha biyar ga watan daya za a yi karatun ƙwa'ani zalla na ƙasa a nan kuma za a yayi ɗalibai washe gari lahadi safar sha biyar lahadi za a yi ɗalibai to wadanda masu su ake so su shirya abin da za a ci da abin da za a tabi malamai da abin da za a yi kaza da sauransu allah ya ba su ikon yi da mu baki daya akwai alhaji salisu safana a shuru da an don alhaji usman walin abuja ubana walin abuja ina kallo aka fika masa kwato sakataren gwamnatin tarayya ba irin daɗin tashi muke walin abuja alhaji mamman salisu sabuwa alhaji sani abubakar mai gol alhaji zubairu ismail kaduna an rubuta ibni tun da ke kaduna ka rubuta ibni ta ji wani bakin ciki alhaji ashiru kubaraci waliyun allah alhaji rabiu mai gol waliyun allah alhaji ibrahim dabar kada an yi kuna waliyar. alhaji sha'ibu mai farbishon alhaji awalu mai agogo da yanzu mai motoci alhaji abdulrahman kubaraci raci oh, ne wata ko alhaji sanu mai farbishon alhaji awalu mai motoci alhaji abdulrahman kubaraci alhaji sha'ibu kinkinan alkur'ani zalla alhaji muhammadu mai shinkafa da na angon sunusi da mai shinkafa na nan dun na dora alhaji salihu ba alhaji shehu mai yaji maza gaskiya ba ka neman ado mai yaji hmm, alhaji shehu mai yaji na ado to ba kai ka neman da alhaji shehu mai yaji da ado mai canji alhaji abubakar garba mai oya alhaji yusufu alcan haji maza alhaji tukur mai kayan shayi alhaji hassan bala kaji wani waliyu na ji wani allah ka haɗa mu aljanna duk baki da allah ka nisa mu aljanna baki da sai alhaji aliyu garkuwa ciyaman gusau kaduna gashi aka bana da kara ciki allah ya bada iko a yi mai kyau maraba kai ma kana ciki maraba kana ciki a yi ƙoƙari a yi abin da baki za su ji daɗi alhaji basiru eh, ga sunan shi alhaji basiru ka to ai dama shi yana ciki ko ba kana ciki wani dama to sai na sa to alhaji basiru alhaji basiru mai shinkafa da wake dama yana ciki a ah, akwai taron da ma baya ni ma ina ciki amma ne ban jin daɗi sosai za a yaɗe ni ma ina ciki don yau za a zauna yau za a zauna da an gama sallar isha'i za a zauna duk wanda ya zo nan don Allah din san Allah ya zauna a tabbatar da wannan abin domin da an shiga watan daya shi nan kuma sati biyu da cikin watan daya kawai shi nan kuma sati ba ke za su yanzu kamar irin na su can wanda suke can garin kudin nan a'a ba tun kai mai halaka da cin Allah ya sha ba tun kai ba can garin nan maiduguri gaida su gusu tun kafin kwana biyar za a ga sun sun zo tun da kafin kwana biyar za su zo. su muhammadu gashuwa da muhammadu gashuwa da duk za a haɗo kaya a taso a zo qur'ani ya yi daɗi qur'ani bai haɗa ku amma na kuna daɗi nan kun rika boyewa a daji a sa sa asabari a sa mai gadi a waje lafiya ka wani malami ya yana tare da baki mu a tudun wani maka warware ma komai da komai Allah ya zama da gidi mai nama ko ne mai cinye muka je yake sa wa aje guda shida za ta za mu yi karatu da an ja aya shi ma sai karasa kai ba magana in yan ka malaki ne Allah ji ba ya su ko ya rasu malaki muka wukaje a aje ka na ban ne ka ko qur'an ja araba ba da baki sarki maza ne eh, mai gida ya zauna a nan da ɗan ɗan sanda yan amsa ya basu ya sa kutura da zauna a zo a leka a ce kawahidi ga masallacin izala a ce kawahidi a halari kafirci kuma ga dalali shi kuma wanda mai nama ba ma sai nama ba ake ba sai ka gan shi kawai da haka Allah ka yabe Allah ka yabe ba Allah ka yabe Allah ka yabe ba ran alamu duk ya mu wazin duka ina ya je samu duk ya ce ka ji wazin billahi da zai hannu su kakam ana huta ya ce ka saurari wa ya ce wajen kofar Allah da jamusa wannan ma na dawo ne kawai ma daga tafiya na hau kawai ana fata a kofar Allah shi yafi Allah shi yafi Allah shi yafi wannan kuma ne zaman matasa ne ko ne yau shi za yi juma'a ne to ka bari juma'a ne mana Allah kai mu juma'a ya ce kai ka ce tunatar da ranar lahadi to ka salim ina salim

Papa.